Farka da wa tashar Indian Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Miskila. Miskila ƙayataccen kafce ne da kamfanin Al-Hussein Record masu burbuɗin fassara suka fassara muku shi. Miskila kayatattun labari ne wani gawurtaccen shaidan wanda ba shi da wani burin da ya wuce ya ga ya mallaki miskilin iko don addabar duniya. sai dai gori ta yarda raj din ya tafi prison din ne don ta gano wani gaskiya da ba za ta iya ganewa ba yayin da raj din yana gida bayan tafiyar raj prison ita gori ta shiga bincikenta har ma ta gano wani guri inda yake ɗauke da kabot na takardu killacaccen guri ne tana dafa gurin da hannunta lalle sai ya shigo da ita wani ɗaki wanda yake ɗauke da kayan tsafe-tsafe da abubuwa na shedanu hakan ne ya sa gori ta gano cewa lalle da akwai wani mai musu zagon kasa a cikin wannan ɗakin sur. ya yi alwashin auren gori don ya cika miskilin ikonsa ta bayyana a duniya. Nan take gori ta ga wani foto mai ɗauke da fotonta ne kuma da kayan amare a cikin wannan ɗakin. Hakan ne ya ba gori mamaki ita dai bata taba ɗaukan hoto da wannan kayan aure ba balle ta gan shi a wani gurin. tabbas wannan kafce na kunshe da cakwakiyoyi fin wanda na furta a baya. Rakab kaɗai ba zai wadatar maka ba, kai dai nemi naka kayataccen kafce na fim ɗin Miss Kila. Na kamfanin Hussein da more cakwakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Recap TV. Masoya don Allah ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more tushin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan indian fassarar hausa kai dai kulla halaka da wannan canar tamu mai albarka don sanar da ku masoya da zarar mun